أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ko kuma idan Allah ya ga damar ya hallaka waɗannan jirage ta hanyar aiko musu da iska mai ƙarfi sai ya hallakar da su saboda laifuffukan da mutane suke aikatawa sai dai yana yin afuwa akan da yawa daga cikin zunubban bayansa baya musu ba akan su